labarin daga jihar borno hukumar tsaron farin kaya ta najeriya da ke jihar ta tabbatar da cafke wasu mutane hudu da ake zargi da yunkurin sayar da naman matacciyar saniya ga jama'a kwamandan rundunar a jihar malam musa faruk ne bayyana haka ga manema labarai jiya a maiduguri babban birnin jihar a jiya ne gwamnatin jihar borno ta raba gidaje da wato gidaje ga malaman firamare su 24 a jihar domin inganta rayuwarsu. su shugaban kasa muhammadu buhari ne ya kaddamar da gidajen da gwamna baba gana umar azulum ya gina a wata ziyara da ya kai maiduguri domin bikin ranar jin kai ta duniya ta bana da yake mika gidajen ga waɗanda aka bawa kwamishinan ilimi na jihar lawan wakilbe ya ce an zaɓi waɗanda suka ci gajiyar tallafin ne bisa cancanta daga makarantu daban-daban lawan wakilbe ya bayyana cewa gidajen benaye ne masu hawa ɗaya guda goma sha biyu kuma kowanne wato kowane hawa na da ɗakuna biyu masu cike da kaya falo kicin da kuma ban da addini da zamantakewar jama'a. Kulla alakar yau da kullum da ita ka fahimci nazarin cikin nutso da lumana. Kasance da fitilar rayuwa mai haska duhun dare da yini. Kawa abokiyar. Sosai fina-finai suna da yawa sosai ma. Da wanda suka kasance na sinima akwai kayi nayi akwai um, fim in yalla bai mai sunan shi wanda za a kamanni shi ma fim ne na sinima banda kuma series da nake yi ina da mata da sauran suka ina fim da yawa yanda ba a tunani bugun zuciya ina da mata ba zan iya lissafowa ba gaskiya ni kowane jarumi aka haɗa da shi ina jin daɗin aiki da shi sosai idan har ya kasance irina ne mai kuzari da kuma nuna abin gaske ne gaskiya to alhamdulillah ni dai wannan kalubale da ake faɗa ni ban taɓa ganin shi ba har yanzu allah bai haɗa ni da shi ba kuma ina fata ubangiji ya kare ni da shi don ni ban gani ba gaskiya gaskiya